أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na safiya. A yau Alhamis da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya sai tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban majalisar dabarun kula da harkokin waje kuma memba kuma memba a majalisar fayyace manufofin kasar Iran ya bayyana cewa Iran ashe shirye take tattauna amma tana kin juya akalarta. ministocin harkokin wajen kungiyar nam sun nuna goyon bayansu ga kasar venezuela kasar afirka ta kudu tana ci gaba da shari'ar da ta shigar kan gwamnatin mamayar isra'ila duk da ta buɗe wuta da aka yi a gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar dabarun kula da harkokin waje kuma memba majalisar fayyace manufofin kasar iran ya bayyana cewa iran a shirye take tattauna amma tana kin juya akalarta shugaban majalisar dabarun kula da harkokin waje kuma memba a majalisar fayyace manufofin jamhuriyar musulunci ta iran kamal harrazi ya jaddada cewa Iran a shirye take ta gudanar da zaman shawarwari amma ba za ta amince da ɗora mata wasu manufofi da suka saba wa muradunta ba. A wata hira da ya yi da shafin yanar gizo na hamna'i.r Harrazi ya bayyana cewa idan har aka yi shawarwari bisa tushe na hankali kuma aka mutunta martabar jamhuriyar musulunci ta Iran to a shirye Iran take ta gudanar da shawarwari kuma a shirye take ta tattauna. matukar dai an mutunta ka'idoji da suka dace kuma ba a ɗora mata wata mummunar manufa ba kuma idan har ana son ɗora mata wata mummunar manufa to lallai za a fuskanci mayar da martaninta ya kara da cewa a cikin adabin siyasa tattaunawa tana da ƙa'idoji kuma tattaunawa mai daraja ita ce ta dogara da waɗannan ƙa'idoji. inda ɗaya ɓangaren idan ɗaya ɓangaren yana son yin amfani da ƙarfi ko wata hanya don aiwatar da sakamakon shawarwarin to wannan ba tattaunawa ba ce mai daraja ba wacce ta yi daidai da ƙa'idojin diflomasiya ba ce ministan harkokin wajen ƙasar iran da takwaransa na tunisiya sun jaddada cewa warware matsalar Falasinu na buƙatar kawo ƙarshen mamayar da ake yi ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da tunisia sun jaddada cewa warware matsalar Falasinu na buƙatar kawo ƙarshen mamaya da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar Falasinu na cin gashin kansu wannan dai na zuwa ne a yayin ganawar da ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas rakci. da ministan harkokin wajen kasar tunisia muhammad ali nafti suka yi a ranar laraba a gefen taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar yan ba ruwanmu ta nam karo na 19 a birnin kampala na kasar uganda yayin wannan ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan ci gaba da aka samu a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. da suka hada da shirye-shiryen taron hukumar tattalin arziki na haɗin gwiwa tare da tabbatar da aniyar ƙasashen biyu na ƙarfafa alaƙa ta haɗin gwiwa a dukkanin fannoni har ila yau sun yi musayar ra'ayi kan abubuwan da ke faruwa a yankin yammacin asiya da kuma mame falasino bisa fahimtar da aka cimma a masar aka cimma a ƙasar masar na dakatar da kisan ƙare dangi sun jaddada nauyin da ke wuyan ƙasashe da ke ba da tabbacin hana yahudawan sahayuniya karya yarjejeniyar da aka cimma an jaddada cewa warware matsalar falasɗinu na buƙatar kawo ƙarshen mamayen da aka yi da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar falastinu na cin gashin kansu sannan kuma wajibi ne a bi doka da oda da kuma wajibin ƙasashe su goyi bayan al'ummar falasɗinu. wajen aiwatar da wannan muhimmiyar haƙƙi da 'yantar da kansu daga mamaya da kuma ƙangin fuskantar nuna wariyar al'umma da kuma mulkin mallaka. Ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen 'yan ba ruwan munam sun nuna goyon bayansu ga ƙasar Venezuela. ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar 'yan baruwanmu a taron su karo na goma sha tara da ke gudana a birnin kamfani na kasar uganda a ranakun sha biyar da sha shida ga wannan wata na oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar sun bayyana matukar damuwarsu kan halin da ake ciki a yankin karibiya tare da tabbatar da cikakken goyon bayansu ga jamhuriyar venezuela wajen fuskantar duk wata barazana daga waje. ministocin sun bayyana haka ne a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka nuna matuƙar damuwa kan yadda al'amura suka ƙara taɓarɓarewa sakamakon tura ƙarin sojoji da kayan yaƙi da amurka ke jibgewa a yankin wanda hakan ke nuna ƙaruwar barazana ta tsaro a ɗaukacin yankin hakanan kuma ministocin sun yi nuni da muhawarar baya-bayan nan da aka yi a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a ranar goma ga watan oktoban wannan shekara wanda ya tabbatar da buƙatar bin ƙa'idoji na majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma fifita hanyoyi na tattaunawa diflomasiya domin warware batutuwa masu sarƙaƙiya da ake da saɓani a kansu a tsakanin ƙasashen duniya. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Afirka ta kudu tana ci gaba da shari'ar da shigar kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila duk da tsagai ta buɗe wuta da aka yi a Gaza. Ma'aikatar hudar ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwa ta Afirka ta kudu ta tabbatar da cewa. tsagaita buɗe wuta a zirin gaza ba zai kawar da laifukan da aka aikata kan fararen hula ba tana mai da cewa karar da aka shigar kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kotun ƙasa da ƙasa na da nufin hana sake aukuwar keta haddi ba wai don dakatar da su na wani ɗan lokaci ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a ranar larabar da ta gabata ta ce tsarin shari'a ya nuna irin sadaukarwa da afirka ta kudu ta yi a tarihi wajen yakar wariyar launin fata da kuma kare haƙƙin al'umma da ake zalunta yayin da ake ci gaba da shari'a kan haramtacce ƙasar isra'ila dangane da aikata kisan ƙare dangi a gaza gwamnatin afirka ta kudu ta jaddada aniyarta da ci gaba da gudanar da shari'ar duk da sanarwar tsakai ta buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ɓangaren falasɗinawa la'akari da cewa adalcin ƙasa da ƙasa ba shi da alaƙa da abubuwan da ke faruwa nan take a ƙasa sai dai a ɗora musu alhakin aikata manyan laifuka a watan disamban shekara ta 2003 ne afirka ta kudu ta shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa inda take zargin gwamnatin mamayar isra'ila da yi fararen hula kisan kiyashi a zirin gaza ministan harkokin cikin gida ya yi watsi da shelanta samun nasara da ɗan takara isa Bakar ya yi a ƙasar kamaru ministan harkokin cikin gidan ƙasar kamaru paul atanga ingi ya yi watsi da yadda ɗan takarar shugabancin ƙasa isa ciroma bakari ya shelanta kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa ya kuma yi kira ga shugaban kasar paul biya da ya amince da shan kaye ministan harkokin cikin gidan na kasar kamaru ya zargi isa bakari da cewa yana da wani shiri na ƙoƙarin ƙona kasar kamaru ta hanyar taimakon ƙasashen waje a makon da ya shuɗe ne dai a tanga inji ya yi gargaɗi kan wanda ya fitar da sakamakon zaɓe domin yin hakan zai zama daidai da cin amanar ƙasa a ƙarƙashin dokokin zaɓe na ƙasar kamaru kotun tsarin mulki ce kaɗai ke da haƙƙin sanar da sakamakon zaɓe ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye mu ne da kullum da suka haɗa da sharhin bayan labarai shirin ko kun san duniyarmu a yau da Afirka a yau. Abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu ƙasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar Afirka. Babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011 da biyu yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya bayan haka kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da ƙasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe. amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hambarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri. daya daga cikin misalin da za a iya bugawa a kan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocin su su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yan amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana daya daga cikin dalilin da suka sanya a kasar iran din ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a kasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori. na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙeya da kuma tsangwama akan kasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka akan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila ba ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari to sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyar aka kafa hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya wadda ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayu na shekara ta 1943 aka gabatar batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kafa kwamitin wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idoji na tafiyar da ita da ƙarshe dai aka tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma na kasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa wannan hukuma ita ce musayar bayanai akan harkokin noma abinci da kuma bayani akan sauyin yanayi yadda zai shafi ayyukan noma a duniya da kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma akasin haka ko shekara hukumar fawo tana da mambobi 34 waɗanda suke gudanar da taruka domin tattauna batutuwa waɗanda aka ambata da kuma yin nazari akan mafita idan aka yi hasashe na ukwar wata matsala a gaba. masu saurare ko kusan cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan oktoba na shekara ta 1951 aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaqat ali khan kafin wannan lokaci dai liaqat ali khan yana da cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewar kasar daga kasar india bayan mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaqat ya karbi jagorancin jam'iyyar amma a rana irin ta yau a lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashu suka fiya a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zadroni ya bindige shi lahira 'yan kabilar fashu na kasar pakistan dai ba sa son kasancewarsu a cikin kasar kuma har yanzu ana fama da matsalolin tsaro a yankuna da 'yan kabilar fashu suka fi yawa a cikin kasar pakistan masu rare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen masar da syria suka rattaba hannu kan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da kasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na kasar masar ta samu kan kasashen ingila faransa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama gwarzo a wajen al'ummomin kasashen larabawa wanda kuma wannan shine sa aka amince da buƙatar haɗin kan kasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka an gudanar da zaben raba gardama a kasashen biyu wanda ya samu amincewar mutanen kasashen daga bisani kuma kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai tare kasashen guda uku ba ta je ko ina ba sakamakon saɓani wanda ake ta samu dangane da bata raba mukamai a sabuwar gwamnati inda ƙasar siriya take ganin cewa masar ta samu wata dama ne kawai domin ta ɗora kanta a kan ƙasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar syria suka kuma shelanta ficewar ƙasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar ƙasar ta larabawa bayan shekaru uku da kafuwarta da ƙarshen masu saurare ko kuma san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a ƙasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran shekara ta 1936 yana da shafin karatu ta digirin digirgir a fannin ilimin zamantakewa da kuma shari'a daga jami'ar sorbonne ta kasar faransa dr habibi yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashibir sanjani da muhammad hatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar fayyace matsalar tsarin musulunci kuma akan wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar rana irin ta yau sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ta kunshi wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne a kan ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 lokacin da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka kaddamar da farmakin nan na guguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. shahararren marubucin waƙoƙin nan na falasinawa mahmud darwish ya taɓa faɗin cewa da a ce isra'ila tana gaskata dukkanin jawaban marigayi yasar arfat to da a kowace rana sai ta kawo mana hare-hare ba kuma za ta bar kowane ɗaya daga cikinmu a rai ba muhammad darwish ya ci gaba da cewa ya yi kyau da ya zamana ba ta gaskata abin da yake faɗa abin da yake faruwa a nan shine ne yadda tunanin 'yan isra'ila yake shine cewa suna jin cewa suna da fifiko a kan larabawa da musulmi baki ɗaya musamman ma dai al'ummar faras falasɗinu suna yin mu'amala da su ne akan cewa ba su cancanci su rayu ba kuma su ba ma mutane ne waɗanda za su iya yin yaƙi ba haka 'yan sahiyoniya suke kallon al'ummar faras falasɗinu a dukkanin yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi da larabawa da musulmi sai ta yi ƙoƙarin ta nuna musu cewa ta da fifiko a kansu kuma ba su da wani haƙƙi da suke karewa da sunan falasɗinu kuma a kowane yaƙin tana ƙoƙarin nuna halayya ta dabbanci da rashin in adamtaka na ƙoli domin tumɓuke rayuwar falasɗinawa daga tushenta a kan ƙasarsu ba wai kawai ƙoƙarinsu shine kawo ƙarshen tunanin kafa gwamnatin falasɗinu ba wannan shine abin da ya rika faruwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsawon shekara da shekaru a rubin ƙarshe na ƙarnin da ya shuɗe al'amurra sun ɗauki wani sabon salo haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara fahimtar cewa a labanan labari ya sha bamban janyewarta daga wannan ƙasa kuwa yana nufin cin ƙasarta da kuma samun nasarar gwagwarmaya sai dai kuma a cikin falasɗinu haramtaccen ƙasar isra'ila ta samu kanta tana fuskantar 'yan gwagwarmaya da waɗanda ta sani da waɗanda ba ta san irinsu ba a baya masu jajircewa 'yan gwagwarmaya sun nace a kan cewa babu wata hanya ta kare haƙoƙinsu idan ba ta hanyar fafutuka da gwagwarmayar ba hatta yasir arfat wanda ya tsammaci ya yi wa 'yan mamaya wayo ta hanyar jejeniyar oslo ya zaci zai shiga gaban isra'ilan a gaban idanunsa yake ganin haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da sake sace ƙasar palestino da haɗamar ƙasa da aka ce a kan ta ne za a kafa gwamnati da ƙasar palestinawa wannan abin da ya rika gani da idanunsa ya sa shi kanshi alfaɗin ya yi kawo da ido ya kyale 'yan gwagwarmaya na kungiyar fata suna ci gaba da fada da haramtacciyar kasar isra'ila a labanan da kuma palestino wato ya kau da kai daga abin da karkashin oslo aka yarjejeniyar cewa zai aiki da shi tunda haramtacciyar kasar isra'ila ba ta aiki da yarjejeniyar to shi ma ya kau da kai akalla idan wato a gwamnatance bai ɗauki makami ba to ya ɗaga masu ɗaukar makami kafa suna ci gaba da faɗa da 'yan mamaya hakanan kuma a gaban duniya din ya sar arfat bayan da ya fahimci yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take karya alkawali ya bayyana cewa nasarar da hezbollah ta samu a labanan ce ta jawo boran intifada karo na biyu a falasɗinu ya faɗi haka ne ba tare da ya damu da wanda zai ji abin da ya faɗa ba bugu da ƙari ya kuma bayyana wa al'ummarsa ta falasɗinu da ma duniya cewa wajibi ne fa a koma yin gwagwarmaya da makamai a yanayi irin wancan Abin da aka zata daga 'yan mamaya shine faru sun kashe da dama da kuma jikkata jami'an tsaron gwamnatin kware-kware saboda rashin aminta da su da ɗaukar su a matsayin 'yan gwagwarmaya hakanan kuma sun kama wasu da dama daga cikinsu sun ɗaure su a ƙarshe ma dai shi kan shi yasa arfa ɗin suka sa masa guba suka kashe shi sai dai duk da haka ba su iya karya ƙashin bayan gwagwarmayar falasɗinu baki ɗaya ba sun shiga gaza a wannan lokacin da zuma maimaita abin da suka aikata a labanin shekarun da suka gabata bisa tsammanin cewa za su iya kawo ƙarshen gwagwarmaya abin da ya faru shine cewa gwagwarmaya ta ci gaba da fafatawa da 'yan mamayar domin kare haƙoƙin al'umma falasɗinu ita gwagwarmaya tana yin abin da take yi ne domin kare haƙoƙin falasɗinawa ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta juya baya ne a kan abin da ta yi alkawarin cewa za ta aiki da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo ta amincewa da kafawa falasɗinawa ƙasa da kuma gwamnati ta ci gaba da sace ƙasa da gina sansanonin 'yan sharauri zauna wannan ya faru ne bayan da ta sha kashi a kudancin labanan da aka kore ta ta fice ba cikin shiri ba aka kuma ƙasƙantar da sojojinta a yakin shekara ta 2006 ba kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ce kaɗai ta sha kashin ba an daƙile manufofin amurka a cikin wannan yanki sanadiyar wannan yaƙi na shekara ta 2006 sai dai kuma a wani jikon abokan gaba ba su daddara ba sun sake dawowa domin su sake shimfiɗa ikon su a cikin wannan yankin ci gaba ne akan azabtarwa da jefa al'ummar falasɗinu cikin wahalhalu wanda tun shekara ta 1948 ya fara da kuma buɗe wasu gine-ginen sansanin 'yan share wuri zauna mafi girma a yammacin kogin jordan a yankin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kisan kiyashi mafi girma ta kuma buɗe fagen daga mafi girma a kan ƙawancen gwagwarmaya ta hanyar yin kisan gilla a cikin labanon syria yaman da iran na ma wasu wurare ko kaɗan abokan gaba ba su tsammaci cewa gaza za ta zamar musu tsaka mai wuya ba babu wani laifi da ba su tafka ba akan al'ummar falasɗinu tsawon shekaru biyu a jere babu ƙaƙƙautawa. domin gwagwarmayar gaza ta ɗauki darussan turjiya da jan daga daga gwagwarmayar labanin farmakin guguwar a ƙasa ba wai kawai ya rusa almarar 'yan sahioniya ba ne ta fuskokin tsaro da soja ya ma sauya musu tunani a kan yadda suke ɗaukar mutanen falasɗinu musulmi da larabawa a matsayin waɗanda suke a baya da su tun gabanin wannan farmakin kungiyar hamas ta rika yin ishara ga 'yan sahiyoniya aikace an shiga wani sabon yanayi ba irin wanda aka saba da shi ba a baya kuma za a iya cewa tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2027 ƙungiyar ta hamas ta rika yin wannan isharar akan cewa sabon yanayin da aka shiga ba zai wa 'yan sahiyoniya daɗi ba hatta nau'o'in hare-haren da take wa 'yan mamaya suna nuni da hakan yahaya sinuwar shahidi ya faɗa a baina jama'a cewa za su kwato da fursunoninsu da ke kurkukun 'yan sahayoniya amma a lokacin 'yan sahiyoniya saboda jin cewa suna da fifiko a kan falasina ba su ɗauki abin da ya faɗa da gaske ba abin da ƙungiyar hamas ta yi a wannan rana ta bakwai ga watan oktoba rana mai daraja ba wai kawai a kan soja da tsaron 'yan sahiyoniya kaɗai tsaya ba ya shafi dukkanin ginshiƙan da aka gina wannan haramtacciyar ƙasa ya kuma rusa dukkanin ayyukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza wanda ta killace a tsawon shekaru goma sha takwas a wannan lokacin da akwai waɗanda suke son maɗauki abin da ya faru da cewa ya jawo kisan kiyashi da zubar da jini da azabtar da al'umma gaza sai dai kuma masu yin wannan irin kiran ba su taɓa tsayawa ko da minti ɗaya ba domin su da bakar ranar da 'yan sahiyoniya suka samu kansu a ciki ta bakwai ga watan oktoba duk wasu katangun tsaro da ake gani da waɗanda ba iya gani da haramtaccen ƙasar isra'ila ta gina sun rushe sun zube ƙasawar wasu a wannan rana kurari da barazana duk sun zama shara haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta samu kanta a cikin yanayi irin wannan ba tun da aka ƙirƙire ta masu wannan irin tunani na kushi abin da ya faru a wannan rana waɗanda aka wanke kwakwale ne suka tsorata da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 1982 da ta kutsa cikin labanan ta mamaye wani yanki mai girma na ƙasa har zuwa birnin beirut sun tsorata da 'yan sahayoniya kuma har yanzu ba su dawo cikin hayyacinsu ba a wannan lokacin ba wai kawai ya zama wajibi mu yi jinjina ga mutanen gaza ba ya kuma zama wajibi mu tunatar da makiya cewa idan suna da can cewa kawo ƙarshen yaƙi a yanzu yana nufin ƙarshen gwagwarmaya to suna kurkusa yau da gobe za ta tabbatar da cewa abin da ya faru wani zango ne aka wuce za kuma a shiga wani sabon zangon masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muya da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi nazari ne a kan sauye-sauyen dokoki da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar Chadi. da tasirinsa a kan makomar wannan ƙasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A wani yunƙuri mai jan hankali a lokaci ɗaya kuma da ban mamaki shine yadda majalisu biyu na dokoki da kuma dattijai da ake da su a ƙasar Chadi suka amince da sauya kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sauyin ya shafi ƙara yawan dangon shugabancin ƙasar daga shekara biyar zuwa bakwai hakanan kuma an bar wa'adin yin takara na shugabancin kasar a buɗe ba tare da iyakance adadinsa ba a dalilin haka shugaban ƙasa zai ta tsayawa takara yana maimaitawa har illa masha Allahu. Su kuwa 'yan majalisun da suka yi wannan aiki sun baiwa kansu tukuici ta hanyar ƙara wa'adin zamansu a cikin majalisa daga shekaru hudu suka mai da shi ya zama shekaru shida to sauyi irin wannan yana da hatsari a kan makomar siyasar ƙasar chadi domin kuwa zai sauya ginshikin tsarin siyasar ƙasar ne baki ɗaya wanda za a iya cewa ta faro ne tun daga lokacin da aka rantsar da janar muhammad dabi a matsayin shugaban ƙasa bayan mutuwar mahaifinsa idris dabi a filin dagar fada da masu ɗauke da makamai shi dai muhammad kaka idris debi ya hau kan kujerar mulkin wannan ƙasa ne a shekara ta 2021 da hakan ya kasance saɓanin tsarin mulkin ƙasar da dokokinsa an dogara ne da yanayin da aka shiga na ɗaukar matakan larura da kuma bawa hakan halacci tun a lokacin da kaka debi yake ɗalibi a makarantar horo na soja da ke faransa ƙasar ta faransa ta rika bashi kula ta musamman ƙasashen amurka da ita faransan kanta sun fake da cewa tsarin ƙasar ta chad yana fuskantar hatsari na rushewa saboda haka da akwai buƙatar a samar da wani yanayi da ya ta ɗora kaka debi a kan kujerar mulkin wannan ƙasa an tsallake dukkanin ƙa'idoji da doka ta shata na naɗa shugaban ƙasa a yanayi irin wannan da aka shiga idan ya faru kamar mutuwar shugaban ƙasa abin da ya biyo baya shine rusa majalisar da aka zaɓa buɗe tattaunawa a ƙarƙashin kulawar ƙasar ƙatar a birnin doha domin baiwa gwamnati ta muhammad kaka idris debi halacci wani matakin na gaba shine yadda ƙasashen yammacin turai suka rika bayar da kula ta musamman ga shi muhammad idris kakadebi ƙasa faransa ce ta farko wacce ta amince da halarcin gwamnatin tashi kuma ta fara yi masa murna a kan hawa kan karagar mulki hakanan kuma faransa wacce ita ce tsohon 'yan mulkin mallaka wannan ƙasa ta ba shi duk wani taimako na soja ba tare da sharaɗi ba domin ganin ya kafa ginshikin mulkinsa ya kama ƙasa tarayyar turai wacce ita ma ta yi furci da gwamnatin ta muhammad idris kakadebi ta zo daidai ta fuskar ra'ayi da faransa da kuma amurka wajen rufe idanu akan dukkanin keta tsarin mulkin ƙasar da take haƙƙin bil'adama da yi wa demokuraɗiyya karan tsaye da aka yi a wannan ƙasa. waɗannan ƙasashe sa da nasu manufofi a gaba su suke so su kare baruwansu da me zai faru da al'ummar ƙasar a kan yin haka to an mayar da martani a cikin gida 'yan hamayya a cikin gida sun nuna ƙin amincewa da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa daga ciki da akwai ƙin halartar zaman majalisa da aka yi wanda a lokacin ne aka sauya dokokin da suka shafi sha'anin tafiyar da mulki a kasar da suka baiwa shugaban damar ci gaba da sake tsayawa takara ba tare da an ƙayyade lokaci ba hakanan kuma aka ba shi damar daɗewa a kan kargar mulki ta hanyar tsawaita wa'adin mulkinsa saboda nuna kin amincewa da yadda salon mulkin ƙasar yake tafiya 'yan adawa sun kafa wani ƙawance a tsakaninsu na jam'iyyu daban-daban saboda su kalubalanci ƙin amincewa da abin da ya faru da suka kira ƙoƙarin kafa daula ta iyali ba ta talakawa ba masana doka a cikin ƙasar ta chadi tare da 'yan siyasa sun bayyana cewa su kansu 'yan majalisar da suka yi waɗancan sauye-sauyen ba su cancanta ba kuma ba su ma da hurumin yin haka daga cikin fitattun waɗanda suke cikin wannan ƙawancen na hamayyar siyasa da akwai bahimi badaki wanda ya taɓa zama firaministan wannan ƙasa ta chadi masana doka ƙasar suna cewa abin da majalisar ta yi shine sauya dokokin ƙasa saboda kare maslahar mutum ɗaya tilo sun fifita maslahar mutum ɗaya tilo a kan ta ƙasa da kuma al'umma baki ɗaya sun buƙaci ganin an gabatar da duk wani sauyi na doka musamman ma dai mai hatsari irin wannan ya zama na an gabatar da shi ga al'ummar ƙasar su zama su ne za su raba gardama ta hanyar kaɗa ƙuri'a su amince ko kar su amince amma ba wasu tsirarin 'yan majalisa da suke zaune a cikin gidan majalisa ba su ayyana makomar ƙasa irin wannan ta fuska mai hatsari a dalilin haka hukumar kaka ba ta da halacci a wajen irin waɗannan 'yan siyasa ko kuma 'yan hamayya daga cikin abubuwan da suke ganin wannan sauyin ya jawo da akwai mayar da tsarin jamhuriya ya koma mulukiya hana al'ummar ƙasar faɗin albarkacin bakinsu a kan sha'anin tafiyar da mulki babu ƙayyadajjen lokacin zamani a akan zama a kargar mulki ko iyakar zango da mutum zai yi to waɗannan su ne muhimman ƙalubalen da 'yan hamayya siyasa suka bijiro da su a matsayin waɗanda suke fuskanta al'umma ƙasar abin da ya faru na sauya tsarin mulki da kuma naɗa muhammadu kakarebi a matsayin wato shugaban ƙasa a kan wani zango mai hatsari na ƙasar wani babban ƙalubale ne musamman yadda al'ummar ƙasar suke ganin cewa shugabanninsu sun fake da manyan ƙasashen waje domin samun kariya wato ƙasashen waje su ne za su ba su kariya su ci gaba da zama a kan kargar mulki ba wai dogaro da tsarin demokuraɗiyya ba da al'ummar ƙasa ne za su zaɓi masu riƙe da manyan mukamai a wannan ƙasa hakan ya sa an ƙara samun damuwa mai tsanani a tsakanin al'ummar kasar da hakan zai iya fashewa a wani lokaci domin kuwa an rufe dukkanin wasu kafofi na cusa fata tsakanin samarin kasar da kuma toshe duk wata kafa da ake iya ganin cewa za a yi gyara a cikin harkokin siyasa wannan ƙasa wani bangare na wato matsalar da a fuskanta shine ta fuskar ƙabilu kabilun da suke wajen gwamnati za su cewa a nan kusa babu wata rana da za su zo su yi fatan samun wakilci ƙasa kuwa kamar chadi ta yi fada da yaƙe-yaƙe masu yawa da tsawo da wasunsu suna da alaƙa ne da wannan matsala ta rashin samun wakilcin wasu ƙabilu a cikin hukuma a bisa wannan dalili da akwai buƙatar masu riƙe da akalan mulki a wannan ƙasa su yi tunanin sauyawa tun kafin lokaci ya ƙure. to ma saurare za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu ƙarƙare ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. דעות ופוליטיקה